Da abinci an gama ne? Eh akwai abinci malam. Malam me za a baka? Malam me za a baka? Malam me za a baka? Malam me za a baka? Shinkafa ɗari nuna hamsin. kana ji eh. za ta zo da kayan bacci ne a jikinta eh. kai kuma gajeren wando ne a lokacin a jikinka kana ji tsirara zan yi tsirara don uban ka biya muke yi wani magana tsara bablai barka ne yawa san kai baka san baka san me ke faruwa a gari ba na me baka samu labarin cewa afakan lawo ya ce yanzu duk wanda ya yi bidiyo ba zai iya dorawa a youtube ba dole sai ya je an tace waye afakan lawo baka san afakan lawo ba ban san shi ba shugaban tace fina-finai da da bidiyoyi da waƙoƙi da da komai da sauransu ne na Najeriya ne shi gaba daya a na Kannywood Kannywood eh ok google ne shi da zai ce ba za a sa a youtube ba sai an ji an same shi amma ai to ai kai ka san shi harkar harkar nasu na shugabanni da shugabanni da da abin da ai to ai ni ba dan kani ne ni dan katsiwun ne katsiwun ni dan katsiwun ne da Allah mu je yin cira kana ji eh to a daidai lokacin eh zaka je haka zaka rungume ta ok rungume ta in shafa ta a'a kai zaka rungume ta ina ah. daidai lokacin zamu kwatin ne